bismillahir rahmanir rahim a haka ta yi sallah zuciyarta cike da tunanin mai rabi'a da kawarta ta suke yi a ɗaki tana idarwa ta miƙe ta ɗauki wayarta ta nemo lambar rabi'a a wayarta don ta kira ta ta ce mata ta zo su tafi dan harbi ta wuce ga garin ma da kamar hadari sai dai tana kiran lambar rabi'a ta ji a kashe inda hankalin ta ya tashi ta miƙe ta nufi korido da ta ga 'yar aikin nan ta fito inda take jin motsi nan ta shiga inda ta sarar da mai aikin na ta gyaran kicin ɗin Haka ne yasa Nazima ta ce baiwar Allah ko zaki taimaka ki kira mini matar gidan nan. Tafiya nake so na yi daga Kano muka zo kar mu yi dare. Ki hakuri ba na shiga ɗakin hajiya ki jira su fito. Nazima kasa magana tai saboda tashin hankali. take take maganganun batula suka faɗo mata daga abin da rabi'a ta yi na shigewa ɗaki da ƙawarta ya ƙara tabbatar mata da zargin da ake mata sai a yanzu ta gano idan da hibba ke mata akan bi rabi'a da a ce ta san rakiyar a zo a yi lesbian za ta yi da tsautsayi bai so ma masawa ta biyo ta ba har wani gari ba tsoron kar su fito ita ma su yi lesbian da ita yasa ta koma falon ta suru jakar da ta fito daga falon ko ruwan bata sha ba ta fice daga gidan take hawaye ya wanke mata fuska bakin cikin ta ba ta da kuɗin da ya wuce ɗari biyu a jakarta dan rabi'a ce ta musu kuɗin mota ta kuma ce za ta musu na dawowa yanzu ta ya ɗari biyu zai ishe ta ta koma garin kano tafiya kawai take ba wai don ta san gari ba gashi uku har ta wuce ana neman yin sallar la'asar duk dadewar da za su yi a makaranta huda a gida yake mata wayar ta ɗauko ta kira salma a waya sai dai wayar tana ta ringin ba ta ɗauka ba haka ne yasa ta kira hibba da bugu ɗaya ta ɗauka nazima na tun ta ɗauka ta fashe mata da kuka tare da ba ta labarin abin da rabi'a ta mata hibba kuwa ta ce ke ma baki da hankali nazima ina ta miki sigina akan kar ki bi ta kika share ni waye ya aike ki bin Rabi'a waye bai san halinta ba ba na so ta ji ba daɗi shi yasa ni ma ban fito na miki magana ba yanzu ya za a yi kenan ba ni da kuɗin mota hibba shine tashin hankali na gashi ko hanyar tashar ban sani ba tashin hankali yanzu ya za a yi kenan nazima gashi duk ba mai akawun a cikin mu balle a nemi mai turo miki kin san ya za a yi ki tambayi duk wanda kika gani ya nuna miki tasha ɗari biyun zai ishe ki kije tasha ai idan kin je sai ki samu masu motan ki roƙe su su kawo ki garin Kano idan kin iso zaki ba su in iso kafin ki iso sai mu san yadda za mu yi ko zaki kira wani a samarin ki ya tare ki a tashar ya baki kuɗin motar ni na kira Umar zai iya kawo mini kuɗin motar Allah ya isa tsakanina da Rabi'a ha ha ki ki taho ki dai Hibba ta ce tana dariya Nazima ta kasa wayar har tasha aka kai ta tamkar yadda Hibba ta tsara mata. sa'ar da ta yi shine saurayin nata da ta kira sun yi magana da direba ya ce ba matsala idan sun iso ya ba su kuɗin kafin motar nasu ya cika ruwa mai yawan gaske ya sauko haka ne yasa ba su tashi ba sai wajen biyar na yamma Nazima duk hankalin ta ya biya tashi tana tunanin karyar da za ta yi a gida don duk iskancin ta ba ta kaiwa dare a waje har ta riga da ta saba duk abin da za ta yi idan har abu na dare ne hakura take yi da shi a jajjere 'yan gidansa suka fara kiranta a waya inda hakan ya kare ɗaga masa hankali mahaifinta kuwa har da test ɗin ina ta tsaya haka ana ta zabga ruwan sama nazima da wayar da tes ɗin ba wanda ta iya ɗagawa a tsoro suka iso kano wajen bakwai da rabi ko ta kan saurayinta da ya biya kuɗin motar ba ta bi ba ta tara abin hawa bayan ta amshi kuɗi daga hannunsa don ta samu na komawa gida Hibba da Amra da ke ta mata dariyar mugunta ne suka tsara mata ƙaryar da za ta yi a gida idan ta je. Haka ne ya sa da isar ta gida ta tsara ƙaryar kawarsu suka dubo a asibiti bata san dare ya yi haka ba, ta ƙara da ba wa iyayenta haƙuri. Ba su ce mata komai ba haka ne ya sa ta saki jikinta da ƙaryar da ta musu. Ya shige su ta nufi ɗakinsu da zumar ta canza kayan jikinta ta ɗaura alwala. Ta zo ta rama sallolin da ke kanta sai tsinewar Rabi'a take a ranta. da sai da ta iso gida ta hau kiranta a waya saukar wayar da ta ji a gadon bayan ta yasa ta sakin ihu kafin ta ankara mahaifinta ya rufe ta da mungun duka yana mu za ki yi wa karya. dubiya kika ce alhalin garin kika bari gaba ɗaya kika bi ƙawa ka tsina saboda kawai ku yi lesbian duka yake mata ba na wasa ba sai da ya mata jina jina ya fito nazima kuwa ta yi ta mamakin wanda ya zo ya samu mahaifinta ya gaya masa garin ta bari sai da ta samu kwana biyu tana jinyar dukan da aka mata mahaifinta shi ma ya hana ta zuwa makaranta da ƙyar da ƙyar aka shawo kan sai ya barta ta ta ci gaba da zuwa inda sai da aka kwana biyu Nazima take jin labarin a wajen mahaifiyarta akan kiransa aka yi da wani lamba aka bashi labarin inda ta je inda hakan ya sa mahaifiyar Nazima ƙara ɗaukar lambar a wayar babban Nazima don ta mata ƙarin bayani sai dai suna kira suka ji lambar a kashe Nazima ko ɗaukar lambar ta yi a wayar mahaifiyarta ta yi seven da tsinanne kullum sai ta kira lambar ta ji ko za ta shiga da kuwa ta ba wa amra labarin sai anan suka gano ai duk lamba ɗaya ce da lambar da aka tura wa mahaifin amra hotuna da wanda aka tura wa aminu hotuna dan da magiya da komai amra ta samu ya tura mata lambar da aka turo masa hotunan da shi haka ne yasa ita ma ta yi sebin suna tunanin dole wani makiyinsu ne yake musu haka da ya san su inda duk suke zargin kila a cikin samarinsu ne da suke cin kuɗinsu ne suka musu haka Bayan kwana biyu da faruwar haka, Salma ita ma take ba su labarin an tura mahaifinta hotonta da lambar har da test ɗin bata a tandin lectures maza kawai take bi. Haka ne ya sa duk su ukun suke da lambar a wayoyinsu da babu ranar banzan da ba sa kira su ji ko zai shiga. Amra, wallahi da farko ke nake zargi na zima. sai da na ga ke ma an kira babanku da layin har da Salma ita ma na san dole na jikinmu ne. amma ban san wa zan zarga ba a zarge-zarge na ma ban taba kawo batula ba dan idan kika lura ba tafiya shiga shirgin mu ba bar ta daida mana wa'azi sai idan za ta tura fim a wayar mu inda mukan tsokane ta da ai shi ma kallon bai kamata ta rinka yi ba haramun ne batula ba tafiya magana ba sai ta ga an yi ba daidai ba idan ana so a yi kwatance da kintsatsiya salaha a gidan nan wallahi da batula ake yi har kyawun halinta yasa ta siya zuciyar iyayenmu koya ta mana iskanci nan na wa'azi muna fata da harkar ta iyayen za su nemo ta da kansu saboda suna ganin ta gari ce batula ashe batula tsinanniya ce ashe batula yar iska ce har yanzu ban san me yasa ta ari fuskar salihai ta yafa ba nazima batula ita ce silar da ta sa ban yi da karatu na ba batula ita ce ta watsa hotunan tsiraici na a duniya mutane suka gani shekara kenan har yau hotunan na yawo batula ita ce ta turawa aminu da har jibi na kasa cire sansa a raina hotunan tsiraici na ta haɗa da bata ni a wajensa saboda kar ya aure ni ban san ashe ranar da na mata gwalo da sunan tana ustaziya zan riga ta aure ta ji ciwon da har ya sa ta zabatar wa tsamin duk wani farin ciki na ba wallahi wallahi nazima ko da zan rasa raina sai na jefa batula a cikin masifa da bala'i ban taba jin zan iya kashe mutum ba amma yadda nake jin tsanar batula zan iya shaƙe ta har sai ta daina numfashi amra har yanzu baki faɗa min yadda aka yi kika san ita ce ta mana haka ba ya aka yi kika samu wannan layin na samu layin nan ne a ranar da ta zo gidanmu ta faɗa mana an sa ranar ta wata shida mai zuwa wallahi yadda kika san ni aka sa wa rana muka yi ta murna da 'yan gidanmu har ma na min fadan da a ce ban yi abin da na yi ba da kila yanzu ina ɗaki na na kusa haihuwa ma amma gashi nan rawar kai na ya ja min ma mata haɗe mu ta ƙara mana faɗa? ta roƙi batula akan ta rinka min nasiha tana saka na addu'a Allah ya fito min da wani mijin ya tona asirin wanda ya watsa hotuna na duniya. Amin Batula ta yi ta cewa da ƙarfi har da ƙara tsiniya wanda ya watsa hotuna na. Mama na fita daga ɗakin ta ce min na daɗe ina miki faɗin irin hotunan da yake yi tsirara. Amra ba san irin wannan abin nake hango miki ba. Idan ina miki nasiha ma haushi na kike ji. Kar ki manta fa inda kika yi bodin ɗin nan haka mu ma muka yi amma haka zaki yi zigidar a gaban mutane. da sunan wai ai yan uwanki mata ne ko ban daki zaki shiga sai kin fara cire komai na jikinki kafin ki shiga ban daki nayi miki fada nayi miki nasihan kin kiji cikin tsananin nadama na share hawayen da ke fuskata ina murza zuban da Aminu ya bani na ce mata Batula ko baccin kirki ba na iya yi wallahi ban kawo yin haka a gaban yan uwana mata a bakin komai ba ban kawo hotunan jikina da nake ɗauka a bakin komai ba dan a wayata kawai nake barin hotunan ko kuma ku da kuke kawaye na ba ku san faldan da hotunan suke ba amma ga mamaki na ashe makiyina yana bibiye da ni batula har tashin dare nake ina kai wa Allah karar wanda ya min haka idan har na jiki na ne Allah ya gaggauta tona masa asiri ya jarabce shi da jin kunya da yasa na naji da ban isa na fita ba yanzu a ba tare da nakab ba dan gani nake kowa a tsirara yake kallo na Amin Amra bari na shiga ban daki na yi fitsari na zo na tafi Mikewa ta idan ta shiga ban a garin Mikewa jakarta da ke tinyarta ta faɗi kayan ciki suka watse. Bata tsaya kwashewa ba ta ce na tsaya ta kwashewa. Haka ne yasa na ɗauki jakar na hau mai da mata kayan ciki. Wallahi kamar wasa sai ido na ya sauka akan karamin sim card na gulo har zan saka a jakar na fasa na ji ina son na san wani layi ne wannan. Batula ke amfani da shi da ba ta son a santa da shi. Take kuwa na ɓoye sim ɗin a bara ɗina na gama mai da mata kayan ciki na rufe jakar. ko da ta fito ta kawai ta ɗauka na saka hijabi na da na kam na rakata ina dawowa na saka layin a karamar wayata kamar wasa na shigar da lamba ta cikin layin kai sai na ga lambar na ya bayyana a ɗin wayata Nazima na wanke fuskata ya kai sau hudu don na tabbatar da abin da na gani. Na bi sati ban dawo daga shak ɗin abin da na gani ba, Din abu ne da baka taba kawowa ba. ko iyaye na ba san mai ke damu na ba na bar wa na tare da ƙara ɓoye sim ɗin da kyau na kuma ƙi gaya wa kowa sim ɗin da na gani ya sa na fara bibiyar batula ina son nima na san komai a kanta haha batula ta shiga uku a hannuna Nazima ba dai ta yi aure har tana mana gori zan yada ta a duniya da wallahi sai dai ta bar garin nan ta koma wani garin zan mata abin da har ta koma ga Allah ba za ta taɓa mantawa da ni ba Nazima ta gumi kawai ta tana kallon Amra ta ma kasa magana saboda tsananin mamakin ko a yanzu ma da Amra ke ba ta labari gani take karya take yi wa Batula amma mai ribar ta idan ta mata karya. Amra babbar wayar ta ta ɗauko ta lallatsa ta masa kusa da Nazima tana kallo wannan bidiyon. Wace ce wannan? Zaro ido Nazima ta ta rufe bakinta da hannu biyu. Amra ta saki murmushi tare da fita daga faldan ta shiga WhatsApp ta buɗe wani kwanta ta ƙara nuna wa Nazima tana hoton waye wannan. cikin in ina nazima ta ce muhammad Majan batura wani irin murmushi amra ta sake ta yi da ido tana dan karanta chat ina da shi jikin nazima rawa kawai yake da take karantawa bata ida ba amra ta dauke wayar ta saka a jakarta still da murmushi a fuskar ta tace batula bata san komai ba a bariki ita karamar yar iska ce amra tsoronki ki nake wallahi Allah amra zaki iya kisan kai ya aka yi kika samu lambar Muhammad har kuke irin wannan chat din har da su nude pictures Aha, shi ma ƙwallon shege ne. Ni dai ɗin matarsa nake tura masa ina taskar kuɗi na abin zai yi min yawa. Nazima ba za ki gane ba idan ma Basula zubar da cikin jikinta ta yi ta yi a banza dan ina da abubuwan da zan tarwatsa ta tamkar yadda ta tarwatsa nawa sai na kashe mata aure ta fito min zama ɗaya. Amra wai duk ya aka yi kika gano ta ya aka yi kika san boyayyen halinta ta salar yaro zaro ido na zima sai tana yaro yaro dai da kika sani shine na jawo jikina Ke akan abin da Batula ta min har waɗanda ban taba magana da su ba wallahi jawo su ne jikina. Ba za ki gane komai ba Nazima ki zuba min ido kawai ki ga yadda zan rama abin da ta mana. Amra gaskiya halin ki ba mai kyau bane har ki gano irin wannan abu ki kasa gaya mana. Har aka yi bikin Batula da ke kika tashi ashe da abu a zuciyarki akan ta. Kin san ko zaki iya kisan kai da kin sani tun a lokacin kin mata magana. Dan gani nake ai a yanzu ya wuce ba za ki ji zafin da kamar za ki ji a lokacin ba. Nazima kenan har na mutu kuwa da ciwon abin da Batula ta min a raina. Wai ko duk baki ga abubuwan da ta min bane, naku na fulani akan nawa. To ya aka yi kika gane tana da ciki yaron ne ya gaya miki? Na kuma yaro ko magana ba sa yi da Batula a makaranta da mu kawai yake gaisawa. Ai shi yasa na ce miki baki san wa ce Batula ba. Batula ta wuce tunaninki da hankalinki yanzu dai aikin gabidiyanta a wayata. To baki yarda ita bace ba? ina kokonto amra wallahi sai nake ganin kamar ba za ta aikata duk abin da kika ce ba sai nake ganin kamar ba ita na gani ba amra ki tuna batula mana ke ai ba ki da tunani samsam a cikin mu dama ke ya ce ga abin nan zahiri kina gani ki ce min ba haka ba ko dan ba ke ta yi wa abin da ta min ba ko so kike ki ce min sim din saka mata aka yi a jakar da tunda ba ki yarda ba ina zuwa amra ta ce tare da latsa wayarta ta kira yaro a waya ta saka a handsfree bugu biyu ya dauka yana ta waje na ya aka yi yaro na wani ya kaɗai ya labari ne ba wani labari mutuniyar tun da kin ki zuwa a haɗu a yi abin arziki waye yake abin arziki yaro ka bari na dawo daga jigawa zan baka mamakin Allah mutuniyar kin san kuwa da Alhaji ya ji daɗi dan baki ga yanda ya rude yake na akan maganar ki ba ke kaɗai zaki saka ya manta kawar taki da yake min nacinta wai batula imana ita ba ko shekaran jiya sai da ya tura mata kuɗi to saboda me ya tura mata kuɗi da auren nata ma bibiyar ta yake ita ce dai ta kira tana son kuɗin na ce mata ba ni da shi sai dai a wajen mutuminta ina faɗa masa a jiki na rawa ya tura mata shi yasa an ce ke da kika fito komai kuna haɗuwa zaki mantar da shi ita ba damuwa yaro kar ka damu ina dawowa zan kira ka gwara ni ma a dama da ni a harkar nan tun da mai niƙan mata ta ɗanɗana aha wallahi kuwa ke da baki a saka niƙab zaki fi abin arziki ni ma zan fi samu da yawa a kanki. To ba damuwa yaro zan sake kiranka. Daga haka Amra ta kashe wayar ta zima da ta saki baki tana kallon wayar da kallo tana Bai kika fahimta a wayar da muka yi da yaro. Ko sai dai na fito na miki gwari-gwari tun da baki da ganewa. Amra tashi ki tafi yanzu tunani na ba daidai yake bane. Dariya Amra ta sa ta mike tare da daukar jakarta ta fito Nazima ta raka ta har bakin titi ta tare mata abin hawa ta tafi. Har lokacin mamaki bai gama sakinta ba duk da wayar da aka yi da yaro. hakan bai saka ta ji ta yarda ba sam ta kasa yarda wai batula za ta iya masa haka bidiyon da ta gani magani gani take kamar ba ita ba ce abin da ta kasa ganewa shine mai yi dalilin da yasa duk ta musu haka batula hankali na a kwance yake yanzu sai shirye-shiryen dawowar muhammad nake da kullum muke cikin waya da bidiyo kwal haka kawai zai ce bari ya kira ni bidiyo na san kuma duk ina haka ne don ya ga ina nake nakan yi mamakin yadda yake da tsananin kishi da rashin yarda A ranar da zai dawo da sassafe na tashi na gyara ko ina tun ajiya na kira wata a unguwarmu da ta bala'in iya kunshi ta zo ta min kunshi ta min kananan kitsan da ya dan fito da gashi na saboda ba ni da gashi sosai sai dai farin. Ganin maganin da malamin addai ba bani na barbada a miyar agushin don zan so Muhammad ya daina kafa min wannan uban dokokin da yake kafa min har abin da ya bani ne tsarki da shi ne amfani da shi ina jin wayar Muhammad ya daina shiga na sansan taso kenan haka ne ya sa na shiga ban ɗaki ne wanka na fito gaban madubi don na shafa mai a gaban madubin nake ganin yadda na kumbure hanci na ma ya baje a fuskata daidai da leɓe na ma a kumbure yake yatsu na ma ya daddaure haka ma kafata ciki na ne kawai ya rage girma kumburin da na yi isa duk sai na ga na yi wani mungun muni tunda aka kwantar da cikin nake ganin canji a jikina jiki a sanye na karasa shiryawa kwalliya ma da na so na yi na fasa sai hoda kawai na shafa da man leɓe na fesa turare na saka wani shaddata da aka min ɗinki buba da kyarma ya shige ni ne ɗauri na koma falo na zauna na kunna kayan kallo na zauna a ƙasa na miƙar da kafata ina ɗan kallon ina latsa wayata kafin Muhammad ya iso don na san kowane lokaci zai iya shigowa tunda a jirgi ya taho wayata da ke hannuna ne ya hau ringin ina dubawa na ga bakuwar lamba ce ban san lambar ba ban san me yasa hankali na ke tashi idan na ga bakuwar lamba ba a iya sani na iya yan mu ke da lamba ta sai kawaye na da wasu daga dangin Muhammad bayan su ba wanda na yarda na ba wa lamba ta da na canza saboda sanin halin Muhammad da masifar bincike dan duk da na yi sebin lambar mutane ya kuma ga mata ne idan yan rigimar na kusa yakan kira sai ya ji an daga sai ya kashe wayan sai a yanzu na rinka nadamar kiran yaro da layi na ina tsoron yaro ya min akuya ganin kiran na ta shigowa ya sa na ɗauki wayar ba tare da na yi magana ba muryar namiji da ko a mafarki na ji muryarsa sai na gane waye ya sa gaba na wani irin faduwa har cikin da ke jiki na ya harba saboda tashin hankalin da na ji ya rufe ni lokaci guda alhaji mai dabaru alhaji ya zaka kira ni da aure na ya zaka min haka waye ya baka lambata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa kika daga hankalinki haka dan na kira ki yaro na sako a gaba ya bani lambar ki mu gaisa da ke dan har ga Allah na yi kewarki haba alhaji ya zaka min haka da aure na ka kira ni yanzu da mijina na nan fa da yanzu ka kashe min aure fa alhaji ya zaka min haka mai dabaru ban miki komai ba laifi ne dan na kira ki laifi ne alhaji dan zaka iya kashe min aure dan Allah dan annabi kar ka sake kira na a waya ka rufa min asiri alhaji so ya muka yi da ke kafin a ɗaura miki aure mun yi da ke zaki zo ki yi sallama har dubu hamsin kika saka na tura miki kika rantse mini zaki zo amma sai na ji ki shiru gaskiya ya kamata ka cika alƙawarin ki na samu natsuwa inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji yanzu da aure na taya zaka min haka yanzu fa ni matar aure ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ai ta wani salati ne kamar wanda na kashe miki wani a gaskiya ya kamata ki shigo mu haɗu ko sau ɗaya ne tashin hankalin da nake ciki yasa na cire wayar daga kunne na na kashe wayar gaba ɗaya jiki na na rawa habibati na jiyo muryar muhammad har ya shigo gidan ya doso kofar falon Ga shi ban goge lambar alhajin da ya kira ni ba daga wayar nayi na maka da ƙasa take sikirin ɗin ya fashe dan in dai muhammad da na sani ne duk wani motsin da zan yi idan sana kaina yana dawowa wayata yake fara karɓa. jarumtaka na yi wajen wayancewa a lokacin da ya shigo ni ko na tsuguna wajen wayar ina salati habiba ce kina ji na kika share ni ko baki misin dina bane kamar zan yi kuka na ɗauki wayar tare da miƙewa a daidai lokacin da ya iso wajen da nake ina kaga wayata ta fashe ina jin muryar ka na miƙe da sauri dan na taso ka dan na taro ka kawai sai wayar ta faɗo ta fashe jawo ne ya jikinsa tare da rungume ni yana akan wayar ki ya fashe shine ba za ki zo ki min oyoyo ba bari na ci abinci na huta an jima sai na samu miki karamar waya kafin a gyara wannan din habibati sai naga cikin ki ya kankance kin yi wani irin kumbura kin ga hantin ki kuwa yace yana dariya murmushin yake kawai na masa dan ko kaɗan hankali na ba a jikina yake ba ina tsoron ya fita da wayata a garin saka sim ɗina a wani wayar kira ya shigo ko text ɗin alhaji sai gumi nake ina jin kamar na cire sim ɗin na yau sai dai ko na cire sim ɗin muhammad zai iya zargi na Lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. Da cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. wanda suke sai da turaruka masu matuƙar ƙamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. kai kai ke ban gane ba wadda mamji din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu don duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za ki gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga ciki saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a saudiya kaɗai ba har da dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je to ai ko idan haka ne zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a India yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar Ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida, ko ba haka ba. Ƙwararrai kuwa ƙawata, ai sai ma kin je sannan za ki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida. To ƙawata, zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake, ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani mai da kuɗi gida, muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!